amma بعد mai tambaya yake wai a mai mata karatun jiya na littafin kewu don bai kirta sai ba wannan wani da ya kawo ban san manufarsa ba kitabu zuwa fa'isu kifayatu zuwa fa'isu da fi bayar da tafsirin qur'an wannan littafi ne na kewu abdullahi dan gobe kuma littafi ne mai matakan muhimmanci yana da littafin tafsiri ya ta'wil ya ji wannan yawa mujallidi biyu ne an buga ana sayarwa yana da matukan muhimmanci in za a karanta shi wurin tafsiri ya fi jalalai inda ake karantawa ba wai jalalai ba shi da kyau bane kada a ce ina su jalalai yana da kyau to amma cewa abdullahi jalalai yana yi ne yana tafiya a gurguje in ba ka san menene ka fahimta ba ba abin da za ka fahimta a ciki sai wanda ya karanta tafasirai ya zo a gurguje yana son matsaloli a gurguje zai karanta ya gani ya ce kaza ya ce kaza dan ba da ɓata lokaci ba amma cikakken bayani biya ta'wili na Shehu Abdullahi ya fi cikakken bayani don zai kawo matsaloli na fikihu zai kawo sabanin malamai yana ɗauko kuma tafsirai waɗanda suke suna da matakan muhimmanci kowane ne ya kawo wannan ban san ma'anarsa ba kuma Muhammad yana da matukan muhimmanci kwarai wannan shafin tafsiri ya tafi, in aka karanta za a gani shi ma shehu abdullahi dan gudi ba maliki ne yadda kake anan to amma matsala ta zo yana kallanta ne da idon basira duk sa'an da matsalan mazhabin malikiya ta fi karfi sai karfafa ta a cikin da karfin gwiwa kuma ana cikin murra dan haka aka fito to amma duk sa'an da matsala ta zo sabanin gaskiya dan ina dan kana son wane sai ka bar gaskiya ba zai taba yiwuwa ba in Allah ya da littafin shi Usman za a kawo matsaloli da ya kawo za a karanta su ɗaya bayan ɗaya jiya sun zo a gurguje muka tsallake dan mu bayyana matsayin Shehu Usmanu mai akida aqidar Shehu Usmanu dangane da sahabban manzon Allah dangane da Nana Aisha dangane da Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar da Sayyidina Usmanu da Hafsa da Sayyidina Aisha shine muka kawo wannan matsalar a gurguje muka karanta amma aqida ce ta cikakke wa nu'minu bi anna Allah kaza ya fara da Allah madawacin sarki ya fara da sifofin Allah madawacin sarki ya zo wa nu'minu bi anna tashin kiyama a alkiyama gaskiya ce sirati gaskiya ce saukowa annabi isa karshen zamani gaskiya ce duk matsaloli da mutane suke wahala kan suna rudani suna hayaniya ya kawo su a cikin sauki babu wahala yana fada sai ce dan Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza cikin buhari ko cikin kaza ya kawo hadisi ko go aya ya karfafa maganarsa haka yayi wa'annan littafai baki ɗaya har ya gama قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب يتي وني كيف تهل الحائض والنفساء كيف تهل تهل الحائض والنفساء وي مشمي حيلا ce mai haila ko nifasi lokacin da za ta aikin haji ko umra yaya za ta yi shi ne yake so ya bayyana mana to yanzu eh, da dama dama dadin karanta hadisi ban hadisin manzon Allah kenan balle ma al bukhari ko muslim ko muwatta in ya faɗi matsala sai ya dauka ya kama hannun mu muje daga Kano har daga madina ana tafiya har makka yaya aka shiga makka ma yaya duk sai ya bayyana mana yadda aka yi tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka shiga makka din ne ya faru ga mata mata cikin manzon Allah ko mai manzon Allah ya faɗa yadda aka shiga makka ta inda aka shiga ran da aka fito ta inda aka fita tun daga madina zai kama har makka har mu a saki dawowa madina dan ya bayyana maka cewa wannan matsala ga ta nan kana ganin ta fili wuri kamar kana ganin talabijin ahalla ana cewa ahalla ai ta kallama bihi in aka ce ahalla ai ya ce labbaika allahumma labbaika hajjan ko umratan ko hajjan mutamatti an biya ila umratan mutamatti an biya ila alhajj واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور yace wayannan kalmomi duk an sarrafa su ne daga bayyana ko ɗaukaka واستهل المطر خرج من الصحابي إن أكت استهل المطر روان سما يا سوكو دغ جرجدي يا فيتو دغ جرجدي وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي فدر الله مدوكي سركي وما أهل لغير الله به أي أبند أكا أوكا كمريا أتكي أكا أمبتسونا ونن الله مدوكي سركي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمر مع العمره ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكة وأنا حائض محل الشاهد كده ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتجتي وأهلي بالحج وادعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذا مكان عمرتك قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا Allahu akbar an karbo daga urwatu dan zubair ya rawaito daga nana aisha Allah ya kara mata yadda yace zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qalat tace خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من في تدق مدينة تاريد من زن الله صلى الله عليه وسلم أشين حج بنقوانا فأهللنا بعمرة sai suka ɗau haraman yin umra labbaik Allahumma labbaik ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم da aka isa sai manza Allah yake man kana ma'ahu hadiyun falyuhilla bil hajji ma'al umrati thumma la yahilla hatta yahilla minhuma jami'an sai manzo Allah duk wanda yake tafe da hadaya daga wajen harami daga garin ku ka koro hadaya sai ka ce labbaika Allahumma labbaika umratan mutamat eh, hajjan wa umratan ma'ana kai kirani kenan duk sa'an da kai wannan za a je duk adadin komin dadewan kwanakin da aka yi a cikin makka ba za ka warware ba ba za ka yi ce dan kayan umra sai ka warware ka shiga kayan ka ko kai abin da kake so ba a'a don Allah ya ce hatta ya bulugal hadiyu mahallahu kai ka shiga cikin wata doka da take sabanin wanda bai koro hadaya ba matukan ka koro ya kai wannan kirani ba za ka tube kayanka ba ba za ka fita cikin harami ba ba za ka kana ciki kenan har sai an ce ranar sallah ka kai Hada ta taka amina an soke an yanka in na soke ne na tuka ne kamar rakumi na yanka to in aka yi wannan aka gama to shine za ka zamo za ka warware ka gama ka fita kenan amma matukan baka koro hadaya ba in kai tamattu'i ne in ka je kai umra za ka warware kai abin da ga ma har ranar tarwiya sa'annan ka ce labbaik allahumma labbaik hajjan in kuma ifradi ka dawo to anan me yin hajjin ifradi da me yin hajjin kirani wanda ya koro hadaya daga waje sukan hadu wani waje wa'ansu waje din sa'annan kuma su rarrabu sukan hadu ta inda wanda ya dauko haji ifradi har sai an gama yayi tawafin ifada haka kuma wanda ya ɗauko kirani shi kuma hatta ya buluga alhadiyu mahallahu su duka ranar sallah kenan za su zama za su warware kayansu amma wanda inda suka hadu kenan inda suka rabu shine mai kirani ya koro hadaya daga wajen harami wanda ya ifradi ba shi da bukatan hada bai koro hadaya ba shi sa'an nan shi haji haji kadai yayi ba umra wanda ya koro hadaya yayi haji da umra baki daya Allahu akbar dai manzo Allah yake duk wanda ya koro har ya game da shi ya dau har man hajji da umra sa'an nan ba zai warware ba har har sai ya gama haji da umra duk baki ɗaya. fa kadimtu makkata wa ana haidun nana aisha ce sai na gabato muka iso makka lokacin tana cikin haila Walam lam atuf bil bayti tinda tana cikin haila ba za ta iya zuwa ta yi tsawafi ba dan sa'ayi ne aka ce ba cikin ba cikin ɗakin Ka'aba ba amma tawafi bil baiti aka ce sai mai tsarki za ta yi wala baina safa wal marwa take bata je ta yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba فشكوت ذلك الى sai ta kai kara ta تكي سي تكاي كارا تكاي منزل الله صلى الله عليه وسلم gashi ita abin da ya faru mata bata samu ta yi tsawafi ba ma'ana ba ta yi bai tsawa ba ta yi kudumi ba tana bayyana cewa yanzu mutane za su je da haji da umra amma ita za ta je da haji kadai sai manzo Allah ce babu da shi kada ki damuwa kamar hadisin da zamu dangane da hadisin da zamu zo mu gabatar sai yace on kubira saki wamtashiki wa ahli bil haji sai ce ki warware gashin ki ki kwance ki so ki kwance gashin ki ki taje gashin ki sa'annan ki ce labbaik allahumma labbaik hajjan wada'il umrata ki dakatar da al'amarin umra yanzu aikin haji kenan zaki fa ta ce sai ta aikata haka nan ta aikata wannan aikin dan da ake umra za ta yi lallai sai ta yi wannan tawafi kin da yake yanzu ya zama haji ko ba ta da tsarki sai ta je a tsaya arafa in an dawo za ta zo ta yi falamma qadayna alhajj tace yayin da suka gama aikin haji arsalani nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yake kike ke da Abdurrahman dan Abi Bakr dan uwanta dan uwanta ne uwarsu dai ubansu daya mahaifiyarsu mahaifinsu shine Abu Bakr mahaifiyarsu ita daya Ummu Ruman ila ila tan'imi zuwa masallaci zuwa inda ake cewa at-tan'im inda ake kira yanzu masajid Aisha duk wanda yake so ya je dauko umara daga Makka sai yake zuwa fa'tamartu sai tace sai tayi umra wa qala sai manzon Allah yace hadha makanu umrataki wannan shine matsayin umran da kike kukan baki same ta ba gabanin aikin haji qalat sai tace فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة sai ta ce waɗanda suka zo da niyan kirani ɗin sai suka yi tsawafi suka yi sa'ayi aka tafi Harafa da aka dawo kuma suka zo suka yi dawafi da sa'ai maimakon hajjinsu da umran sun kuma halu kuma babu wahidan ba da arda umran mina wa amma ladina jama'u alhajj wal umra wa inna ma wahidan amma wa inda suka yi tamattu'i sai suka yi tawafi kadai sai daga nan malamai suka samu sabani wanda yake tamattu'i ko kirani wa'an suka ce sa'ayi ɗaya tawafi ɗaya wadatar mahaji da umra wa'an suka ce a'a sai a yi sa'ayi biyu sa'ayi ɗaya na tamattu'i sa'ayi ɗaya na umra sa'ayi ɗaya na haji ayi tawafi kuma ɗaya na haji na umra tawafi ɗaya kuma na haji haka malamai suka yi sabani abin da shine kowanne na umra ayi na haji ayi shine yace wa fi hujjatun liman qala at-tawaf al-wahid wa sai al-wahid yakfiyani lil-qarin wa huwa madhhab Ata'in wal wa Ta'us wa bihi Malik wa Ahmad wa Shafi'i wa Ishaq wa Abu Thawr wa Dawud وقال مجاهد وجابر بن زيد وشهيه القاضي والشعبي ومحمد بن ومحمد بن علي بن حسين والنخعي والاوزاعي والثوري والاسود بن يزيد وحماد بن سلمة وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عيينة وزياد بن مالك وابن شبرما وابن أبي ليلى وأصحابه لا بد للقارن من طوافين وسعيين وحكي ذلك عن عمر وعلي وبنيه الحسن والحسين وابن مسعود من صابان سنتين نيكو باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ka ihlalin nabi sallallahu alaihi wa sallama yace babin da ke bayanin wanda ya dau haraman aikin haji ko umra ko duka baki daya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda manzon Allah ya dau harama imam al-bukhari ce man ahalla fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa wasallam fi tufidu zarfiyya abinda mas'alar da ta tashi a shine Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya aiki Ali zuwa Yaman ya je kawo ya je taho da hadaya da sai da aka kai wurin daukan harama sai manzon Allah ya dau harama ya koro hadaya kirani kenan zai kirani kenan zai yi to sayyidina Ali da yazo wurin daukan harama su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kama hanya an tafi Makka da ya zo bai san yadda manzon Allah ya bai san yadda zai yi ba bai san yaya ya kamata ya yi ba yana son ya koyi da manzon Allah sai ya dau harama ya ce na dau harama kamar irin yadda manzon Allah ya dauka in kirani ya dauka na yi kirani in ifradi ya dauka na yi ifradi in tamattu'i ne na yi tamattu'i in da umra ma ya fara duk abin da sayyidina Ali ya faɗa kenan to haka ya faru so biyu ya faru ga sayyidina Aliyu sai manzon Allah ya tabbatar da shi ga haka da sai zai faru ga Abu Musa al-Ash'ari sai manzon Allah ya ce a kai ka dau harama kaza to shine malamai suka tattauna dan menene aka faɗa nan dan menene aka bada izini nan sai aka ce Abu Musa al-Ash'ari sai ya canza sai suka tattauna suka ce saboda Sayyidina Aliyu ya koro manzon Allah ya san cewa Sayyidina Aliyu ya koro hadaya shi yasa ya bashi fatawa a haka amma Abu Musa al-Ash'ari manzo Allah ya san bai koro hadaya ba yasa yake masa ya faɗa masa yadda zamu zo mu karanta to shine Imam al-Bukhari ne mako ya a shiga cikin sabani sai ya kawo kalman da ke son ya kebarce cewa wannan halin ya kasance ne zamanin manzon Allah kuma ka sayi na Aliyu bayan haka bai halatta mutum ya ɗauki harama ya je ce na ɗauki harama irin yadda limamin musulmi ya ɗauka ko ko amirul hajji ya ɗauka ba saboda me sai imamun nawawi ya ce nawawi ya ai lokacin ba wanda ya san menene ya fi fadala cikin kirani da tamattu'i da ifradi to a yadda za a yi a san wanda ya fi falala shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da sayyidina Ali ya zo bai san wani ne ya fi falala ba sai ya rataya niyyarsa tarbiyarsa ga yadda irin yadda manzon Allah ya fi tabbas cewa yadda manzon Allah ya fi da fadala to me zai hana a yi haka yanzu sai Imam ya yace ai yanzu komai ya bayyana kowa ya san ifradi ya san qirani ya san tamattu'i ya san wanne ne yafi fadala kowa na da yancin ya zaban makansa abin da yake so shi yasa ba baka izini kace na dau irin haraman da Amirul Hajji ya dauka ba bana Allahu akbar zai zama wannan hukunci eh, ya zama khususiya ce da sayyidina Ali zamanin manzon Allah kuma gaban manzon Allah don manzon Allah ya tabbatar da shi dan da ya iso maka sai manzo Allah ce bima halalta ya ali sai sai a halalta bima ahalla bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ya zama ihlali kenan mubhami ma'ana mutum yayi kamar ya shiga aikin haji da niyya mubhama bai tabbatar da ihye eh, mutamatti ne ko ifradi ko kirani ba dan bai san wanne ne manzon Allah yayi ba amma yace ya Allah nayi irin wanda manzon Allah yayi da yazo manzon Allah ya tabbaye ya tambaye ya fadi haka sai manzon Allah ya tabbatar da shi to akan tarihin hadisi shine abinda aka dangana shi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yalla faɗa ne ko aikatawa ne ko tabbatarwa ne wannan ya shiga cikin tabbatarwa kenan to kada ka zo ka ce haka hukunci yake har yanzu kamar yadda wayansu malamai suka faɗa shine Imam al-Bukhari yace fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallama قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي ابن عمر يا رويت هكذا من الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إهرامه وذكر, وذكر قول فراسة sai yace sai ya ambaci maganan suraka menene maganan suraka maganan suraka shine shi suraka ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga jamratul daga wurin akaba wa huwa yarmiha halin kasancewa yana jifan akaba fa qala sai yace sai yace ma manzon Allah alakum hadhihi khassatu ya rasulullah ku ne yake banta ku wannan kadai a wannan shekara da aka yi haji قال لا بل للأبد يجي هر أبد الآبادي الله أكبر ma'ana yanzu hajji za iya yin dan sun kasance cikin jahiliya ba daidai ba ne kuskure ne mutum ya yi umra a cikin watannin aikin hajji to shine manzon Allah ya zai bayyana ya halatta shi yasa yake ballil abad har abada ya halatta Allahu akbar قال حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه عن على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أن معي الهدي لأهللت an karbo daga Abdussamad ya karbo daga Sulaimi dan Hayyan ce sami'tu Marwan al-Asfar an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala yace Anas dan Malik yace qadima Aliyun رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن يتي سيدنا علي يا اسو daga gaba daga Yaman ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala da ya iso bayan su manzon Allah sun dau harama har an iso Makka sai manzon Allah ce bima ahalalta wace irin harama ka ɗauka wani irin aiki ka zo hajji kaɗai ko ta mafii ko kirani kala sai sayyidina aliyu yace bima ahalla bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallama irin hajjin da manzon Allah ya zo yi bana niyyar da na ɗauko kenan shi kuma bai san wanne ne ba mahallu shahid kenan duk mas'ala ta fiqhiyya anan sai a ce sallar ba ta yi ba ko hajjin bai yi ba dan me dan babu ta'yin mun gane ko wayansu matsaloli suna faruwa tilas shari'a ya bar su haka nan kuma tilas kai ma ka bar su haka nan kamar yadda aka sani duk matsalolin sallah yadda suke tsare in kai sabanin haka sallah ba ta yi ba amma bukatar haka na zuwa ta faru kai in kai sallah ta yi kamar yadda sayyidina Usman ai eh, sayyidina Abubakar ya shiga yana sallah yana limanci da manzon Allah ya shiga ya fara sallah mamu sai sayyidina Abubakar ya ja da baya manzon Allah ya shiga wannan ayyuka sun sa sun eh, sun saba ma ayyukan da aka sani a cikin sallah liman na limanci kuma ya dawo mamu ba da alwalarsa ta warware ba ya dawo mamu mamu ya shiga yana mamu yana jin liman sa'an ne ya zama liman kuma wannan ya zama sallah ɗaya ayi da limamai guda biyu kenan limami na farko da limami na biyu ko da yake shine na farko cikin hakika sa'an nan kuma limami da ya fara sallah ya dawo mamu ba ya fita cikin sallan bane liman mamun da ya zo ya shiga yana mamu kuma ya ci gaba ya zama limamin limamin farko kuma sallah ta yi duk da kake sallah kai magana da gangan sallah ka ta bashi amma sai da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo su kai sallah sai manzo Allah ya sai sahau ya faru manzo Allah ya sallame manzo Allah ya sallame sallah bata cika ba sai suka so su yi masa magana sai aka ji kwarjini sai wani yayi kazar kazar yace ya manzo Allah hukunci ne sabo ya sauka cewa yau sallar asar ta zama raka'a biyu ko ko a'a mantuwa kai sai manzo Allah ce ko ɗaya bai faru ba sai ce a'a wa'annan haka ya faru ai sallar raka'a biyu akai sai manzo Allah ce gaskiya ya faɗa haka ya faɗa sai suka ce eh wannan ya faɗa manzo Allah ya faɗa wannan ya faɗa ba haka bane sai manzo Allah ya a cikin aka tika ta sallah aka yi sallama sallah ba ta bace ba duk sanda kuke cikin sallah wani abu ya faru liman na cikin tahiyya wani ya zo daga baya maimakon ya kabbaransa maimakon ya kabbaransa a natsi sai ya daga murya kuka tsammanin liman ya sallama ne kuka ce assalamu alaikum assalamu alaikum sa'an nan aka tuna liman bai sallama ba ya ina hukuncin wannan sallah eh ya zama mai kenan ya zama sahu kenan ko ba raukanwa kenan ba shi kenan sai a dawo in limai sallame sai kowa ya sallame kowa ya dawo cikin sallarsa in limai sallame sai kowa ya sallame sallah ta yi wai sai a halarci bima a halarta bihin nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce masa laula anna ma'iyal hajiya la ahlantu sai ce masa ai ba dan ni na koro hadaya ce na shigo a cikin makka ba ni ma da na warware aikin da na gama ai na mai da wannan sa'ayi sa'ayi da tawafi da sa'ayi da aka yi wannan umra sa'annan na shiga kaya ta na je wurin iyalina sa'annan daga bayan ranar tarwiya mu dau haraman haji to amma tun da na koro hadaya daga wajen haramin ba ni da ba ba ba halin da zan warware wannan kayan haka zan saura har sai ran sallah وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي aka samu ƙari daga ibnu jurayj yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bima halalta ya ali da mai ka harama قال سيتي بما أحل به النبي صلى الله عليه وسلم سيتي إرم وند من ذا الله يي قال سي من ذا الله فأهدي وامكس حراما كما أنت يتي تو كبعد حريا فعلنا كثورة يد كي kamar yadda kake ba za ka warware tufan harami ba abin abinda yake ya haramta a lokacin ba zai halatta ba har sai ran sallah tukunna don ka zamo cikin hukuncin allazi saqal hadiya ko قال حدثنا محمد Ibn Yusuf. قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت قلت أهللتك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هدي قلت لا فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأهللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن أخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وإن أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل hatta nahara الهدي الله akbar an karbo daga abu musa Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike ni zuwa wa'ansu mutane a daga kasan Yaman faji'tu wa huwa bil basha'i sai na dawo alhalin suna inda ake ce da shi basha'a فقال لما irin وانا إرن إهرامي irin إرن irin harama ka dauko ifradi ko kirani ko تمتعي sai ce qultu ahlaltuka ihlalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace na yi dau harama irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dan bai san wanne ne manzon Allah yayi ba to manzon Allah kuma kirani yayi dan ya koro hadaya daga wajen harami fa قال هل مك هل معك من هدي da ya faɗi aka sai manzo Allah ce ko ka koro hadaya tare da kai qultu la ce a'a to tun da yake bai koro hadaya tare da shi ba wancan dokar da take hana wanda ya koro hadaya ya warware tufa ya tuba tufa sai eh, tufa da ya yi wannan bata kama shi ba sai manzon Allah yake fa amarani fatufu bil baiti wa bis wal marwa to yanzu sai manzon Allah yake hajjin ka zai zamo da matuki kenan yanzu sai ka gabatar da umra sai je ya tawafi ya ji sa'i safa da marwa kuma amarani fa ahlalti sai ce to wannan aikin an gama kenan sai ka tube rigan ihrami ka sa riganka matarka ta halatta hijaba turare komai ya halatta yanzu sai in an zo ranar taruya ranar takwas ga wata shine kuma za ku dawo harama labbaika Allahumma labbaika hajjan to ka gama aka hada ayyuka guda biyu kenan a cikin shekara daya fa ahlaltu yace sai ya warware ya tura kayan ihrami ya sa rigarsa fa ataitu imra'atan min qaumi yace sai ya zo wurin wata mata wata mace cikin mutanensa aka ce muharramarsa ce kamashatatni aw ghasarat ra'ati yace sai ta taje min gashi ko ta wanke min kaina فقدم عمر رضي الله عنه سيغا سيدنا عمر يا إسو فقال sai sayyidina Umar yace to wannan al'amari dai inna a bi kitabillahi in muka ɗauki littafin Allah madaukakin sarki hukuncin da ke ciki ayar da take magana fa innahu ya'muruna bit tamam wannan ayar Allah madaukakin sarki yana umurta mu da cika wa atimul hajja wal umrata lillahi fa in usirtum famastaysara min al hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al hadi mahillahu yace in mun ɗauki maganar Allah Allah ya ce mu cika hajji da umra ko wa atimul hajja wal umrata wa in khudh bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallama in kuma muka ɗauki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa innahu Allah bai tuda kayansa ba har sai da aka je aka soke hadaya ko aka yanka hadaya Allahu akbar ma'ana kowanne kai in ka dau wannan gidiri wannan zukare ko duk ba zaki ne da su kowanne ka dauka yayi daidai babu kuskure a ciki duk sa'an da ka dauki kitab au sunna aiki yayi كما سبق أن السلام قبل الإمام وتكبيرة الإحرام تبطل الصلاة هذا هو ما كان عندنا من العلوم هل هناك مرجو حول ما قلت للاستدلال حجة والبيان؟ الله أكبر هذا قياس ما الفارق in kai sallah kai sallah ne kana sallah kana bin liman kai sallama da gangan kafin liman me hukunci sallar ka duk sa'an da kake sallah kai kadai kai nuwa me hukunci ga ba za ka yi sujada ba duk sa'an da kake tare da liman in kai nuwa za hau sai me ai aka ce in kai sallama da gangan sallar ka ta baki amma sai kai kuskure Sha mantuwa ba shi ne gashi nan ai sallame sallah tare da manzo Allah liman ma kansa ya sallame sallah liman kansa ya sallame sallah bata cika ba ya dawo ya cika da sallah sallah bata ba ce ba ko eh ba haka bane in ya zama sabon magana ne na janye wai in ana sallah liman haka mun ta kai sallama shi da to na janye wancan kenan saboda a zauna lafiya ko amma in haka ya faru sallah ta baki eh ma'ana kana sallah tare da liman sai da gangan ne aka yi sallama ko da gangan ne inda gangan ne sallah ta baki in sahu ne fa ya wa sahu al-ma'mumi yahmiluhu ko Allahu akbar باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا rafasa wala fusuka wala جدال في الحج kafin na fada ai sai da laifin fida nake wa'ansu ga shi nan aikin haji kenan rukuni ne cikin rukunan musulunci kowa ya san ba yadda za a yi ka shiga aiki annamal innamal a'malu bin niyyati niyya kuma la budda min ta'yinha ba haka bane amma yake jima halalta yake na dau harama da irin wanda manzo Allah ya dauka wani iri ya dauka ba su bai sani ba mu ba ke manzo Allah ke ce sallallahu haji sa ya bace ya tabbata akan haka su malamai suka ce har yanzu ya halatta haka nan Allahu akbar ko zai muka yi shimfida muka ce wayansu abubuwa sukan in suka zo haka ɗinsu sun bata aiki amma in wayansu matsala suka faru haka aka yi la'akari da mutum ya jahilci abu ne mantuwa yayi bai sani ba ne, menene da menene sai kaga abu bai ake ba ba haka bane yace babin fadar Allah madaukakin sarki alhajju ashhurun ma'alumatu aikin haji yana aukuwa ne cikin waɗansu watanni sanannu faman farada fihin nan hajja duk wanda aka wajabta masa aikin hajji ya dau harma ya fara aikin hajji fala rafasa babu jima'i ba za ka sadu da matarka ba har sai in ka gama aikin umra in ta in ka matu'i kai sai in ka gama gama aikin umra sa'an nan ta halatta gare ka duk sa'an da kuma kace labbaika Allahumma labbaika hajjan ya yawma tarwiya ta haramta gare ka har sai kai tawafin ifada ba haka bane in kuma kirani kai dama tun ran da ka fara aikin ko ifradi la rafasa bai halatta kai jima'i da ita ba har sai kai tsawafin ifada ba haka bane wala fusuka babu ba mutum ba zai fasikanci ba duk abin da yake saba wa Allah ne madaukakin sarki ana cewa da fati fasikanci da abin da zai bayu e zuwa sabon Allah madaukakin sarki duk ana cewa su fati fasikanci wala jidala babu musu ke ne na ce fil hajji a cikin aikin hajji an zo ne yin aiki na musamman kamata yayi abin da yake wajibi a mai da hankali akan abin da aka zo a yi don a yi aikin haji da a samu cikakken aikin haji a dawo gida Allah ya yi ma mutum gafara zinabansa da yake tsakanin shi da Allah madaukakin sarki in Allah ya karbi aikin haji to amma tirran da ka fara yace fala babu jima'i matarka da ta halatta a gare ka ko farko ko koyan ganka baiwarka bai halatta ka sadu da ita ba suke halal ina ga zuwa suna fasikanci wala fusuka ba ba ba a zalunci ko tun daga ba a yake wala ya hilu lahu an yanzura ilaihi nazrata tuqzihi harara duk abin da za ka yi ya zama sabon Allah ne bai kamata kai ba a lokacin sai dai in ba da sanin kan ba ganganci ba to ina ka kana cikin aikin haji wannan yayi fata wannan yayi kalli wace wannan wace tayi kaza wannan yayi kaza tun daga farkon aikin hajin har a dawo babu abinda aka yi sai dai an je an kashe kudi an ga an kan ai kallon garin kama sha Allah Saudiya sun gyara kafin su ai ba dama kaza kaza kaza kaza ai dukiyar su tana musu amfani eh to ku dukiyar ku fa ka je kai kallon gari ka dawo wa yas'alunaka 'anil ahillati yace suna tambayanka hukuncin jinjirin wata menene hikimar jinjirin wata ya firo ya fito karami ya zo yana girma har ya ci sannan menene sai Allah madaukin sarki yace qul hiya mawaqitu lin-nasi yace ai fitowan wata ɗan jinjirin wata ya zo ya yi raji ya zo ya cika ɗin sa'an nan sabon wata fito ɗin nan alama lokuta ne da ake sanin lokacin aikin haji mawaqitu linnasi lokuta ne da mutane ke sanin lokacin haila da lokacin idda da lokacin kaza da lokaci lokuta da ake lissafi wal haji da lokacin aikin haji wa ابن عمر anhu, الله عنهما أشهر hajji. Abdullahi dan Umar ya ce watannin da ake ɗaukan haraman aikin hajji a ciki ya zama na aikin ya yi shawwal watan shawwal wa zulqa'da da watan zulqa'da wa ashrun min zulhijja da kwana goma na zulhijja wata biyu kenan da kwana nawa kwana goma to amma yake ashhurul hajji sai ya bashi hukuncin jam'i littagli وقال ابن عباس نسي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتي من السنة ينا يتي ينا تكين سنة ألا يهرم بالحج إلا في أشهر الحج يتي ينا تكين سنة متون كذا أو حرم ين أيك الحج سيتين شوال كوز القيدة كو كوانا كي كو منزل الحجة كما يقول متون أن شكا تكين محرم كو يتي أنت حرم الحج نبدي نبارني أيبا يبا نبدي أكتي آآ بيبا أبند أكي سيلو كتين يا كي وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمانا يتي سيدنا عثمان يا كرهن كم متين يدوكو حرم ستين لغا خراسان كما وراء النهر وأن تنكسا كما سنيسا سي إن كاته إن دعكي دوكا حرم إن كابيو تمدينة لك دوكا دغا مدغا ميتات متانا مدينة إن شام ندئ إن كبيو أقوي ميتاتي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا أخله بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسرفة قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتا قلت سمعت قولك لأصحابك فمنئت العمرة قال وما شأنك قلت لا أصلي قال فلا يبيرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزق فيها قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منا فطهرت ثم خرجت من منا فأفضت بالبيت قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم أتيا هاهنا فإني أنظركما حتى تأتياني قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسهر فقال هل فرغتم فقلت نعم فآذن بالرهيب في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة رضي الله عنها وأرضى عنها آمين آمين إن أنا عائشة كينا سو ديوا وترانا عن غزوة بني المصطلق أو غزوة أخرى suna tafiya tana kan abar hawa sai ɗan kunnen ta ya fadi ba a sani ba da aka sauka aka yada zango sai a bar hawar ta zauna a dakwanta akan abin duk aka bincika ba a sani ba to shikenan ba za a tafiya ba sai ga ji gari rana ta kullo a bincika abin sai na abubakar ya damu wayannan suka damu ba sai na bakar wannan wannan yar zaki zo ki tara manzon Allah da jama'a rundan nan yaki baki daya zo sauran saboda ke to sai lokacin sallah ya zo ya kai sa'annan kuma babu ruwan alwala sai aka saukar da ayatul tayammum sai wani yace ma hadhihi bi awwali barakatikum ya ahla abi bakr ai iyalan sayyidina abubakar ba farkon albarka kuke nan ba kuna da albarka da yawa Mana dan ita ke aka tsaya ko to haka kuma ya faru lokacin da aka je aikin haji shine ta koro mana kissan filla filla dalla dalla yadda ya faru yadda manzon Allah ya tausaya mata yadda manzon Allah ya mutunta ta yadda manzon Allah ya karrama ta an aisha ta radiyallahu anha an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda malak kace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi ashhuril hajji, wa layaliyal hajji, wa hurumil hajji. tace mun fito mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi ashhuril hajji a cikin watannin aikin hajji wa layalil haji da darran aikin haji wa hurmin haji da alfaraman aikin haji ko lokacin aikin haji ko cikin harama ma'ana abin da take nufi take mun fita yin lokacin yin aikin haji fa nazalna bi sarifa sai muka sauka sarif qalat فخرج الى اصحابه sai manzon sai na na Aisha take sai manzon Allah ya fita cikin tantin da yake ko rumfan da yake ko ɗakin da yake ko inda yake sai zai tsurin sabonsa. sai musu jawabi yace man lam yakun minkum ma'ahu hadiyun duk wanda bai taho da hadaya tare da shi ba fa ahabba an yaj'alaha umratan yana son ya mai da wannan aiki umra fa annan alabashin daga baya a da haramin haji falyaf'al yana da daman yin haka manzo Allah ya bada izini kenan don su kuma lokacin yana da wahala mutum ya dauko yayi aikin umra cikin watannin haji don ba saba haka ba suna ganin wani babban laifi ne shine manzo Allah ya tabbatar da haka cewa shari'a ki ba laifi bane wa man kana ma'aul hadi fala amma duk wanda ya koro hadaya dama da sunan kirani kenan zo ba zai warware wannan aiki ba ba zai gama umra ba haka zai saura cikin kayansa har sai ranar sallah قالت سنة عائشة تكي wa بها ke sa sahabbai suka rabu biyu wa'in suka ɗauki wannan magana suka yi aiki wa'in su kuma basu su ɗauka ba a wannan lokacin aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba umurni ya musu ba ya ba su zabi ne yasa wanda ya ga dama ya dauka wanda bai ga dama ba wanda bai ga dama ba bai dauka ba Allahu akbar qalat kace fa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amma kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa rijalun min ashabihi da waɗansu cikin sahabbansa fa kanu ahla quwwatin wa kana ma'ahum alhadi yace su masu karfi ne masu iyawa ne masu iko ne kuma sun koro hadaya tare da su falam ya ala alal umrati shi yasa su warware wannan ya zama umra ba don dama tun in matukan takuru hadaya fa hatta yabul hadi mahallahu qalat tace فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wurin nana Aisha dama haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba a ce duk sa'an mutum ta fita shikenan sai dare ko tafiya ake ko a gida ko lokaci kadan sai ka shiga wurin iyalan ka lafiya menene ya faru ka gaida wance ka kalli ka gaida ka ɗebe mata cewa haka ake cikin aikin hajji sai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shigo wa ana abdi wa alwawu wawul hal wa wa babit an yasluha ibdal iz makanahu fa yastaqim al ma'ana babitin alaman cewa wannan wawi wawul hali ne in ka dauke shi kasa in jumlan zata ke babu wani abin to ya zama wawul hali kenan sai ka ce al wawu wawul hali أنا ضمير المنفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا أبكي فعل مضارع وفاعله ضمير يرجع إليها والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدا والجملة من المبتدا والخبر في في محل نصب على الحال معنى حالة كوني أبكي sai manzo Allah ya shigo sai ga nan ya sarar da ni ina kuka ma'ana tana zubar da hawaye ko tana gwada wata alama da ke nuna ciki da ke nuna tana cikin wani hali da ba ta jin daɗi shine tace yana tana kuka dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tana yar karama yasa dan tace tana kuka tana zubar da hawaye ba mu ne mai ban mamaki ba a fahimce shi ko balle tana kwaɗayin ta samu aikin alheri ga shi sun taho tare sai haila ya same ta yanzu jama'a za su yi umra su yi haji ita ta koma Madina da aikin haji kadai kai kana ganin mace ta yi hasara tawaga duk an samu lada biyu ita ta je ta koma da ɗaya abinda take nufi kenan fa kala da manzo Allah ya ga tana kuka sai ce ma yubti ya hanta ke wacce ke wannan ya hanta kalma ce da sai in ba ka son ka kira sunan mutum sai ka ce ya hanta in ba ka son ka kira sunan mace sai ka ce ya hanta dan ka girmama dama ana boye sunan abu dan a girmama shi mun gane ko sai manzo Allah ce menene ya kawo kuka ya ke kuma wacce me ya faru ne me ke da kuka ya wacce yana girmamata, mata yana tausaya mata yana mutunta ta dan Allah duk wanda ya wulakanta ta wa yake wulakanta kultu sai ta ce sami tu kaulaka li ashabika famuni'tu al-umra na ji abin da ka faɗa masa habbai cewa wanda ke so ya mai da umra haji ya mai da shi umra ya mai da shi umra alabashin a zo a dau haramin haji ma'ana sun sun samu riba biyu kenan wa mun fa mun itul umra shi ni yanzu ba zan iya yin aikin umra ba dama an shigo sai haila ya same ta ya za a yi kenan kala da tabari wa manzo Allah haka sai ce wa ma sha'anuki me ya faru yanzu har yanzu magana ake bata bayyana kuka take yi sai manzo Allah ce me ya faru yaya da kuka kaza kaza ne ne yake wace sai ta ce na ji abin da ka faɗa masa habbai gashi ni yanzu an hana ni yin aikin umra sai manzo Allah ce ma sha anuki me ya faru kultu sai ta ce la usalli ba na iya yin sallah ma'ana fashin sallah ya same ni shine ibn al-munayyir ibn al-munayyir ko ibn ya yace tun daga kan Aisha da aka fara cewa da take la usalli sai eh, an ce ah, na na Aisha tana cikin uwar mu'minai ibn al-munayyir yake tun daga nan aka samu wannan alkunya da kunya ƴaƴanta muminai duk baki ɗaya duk sa'ar da mace haila ba za ta iya budar bakin ta kace ba sai dai ta dan dan sai dai ta dan kina sai dai alkunya ta ce fashin sallah ne ko ba na sallah ko menene sai ta ce tun daga nan Aisha da sai wannan alkunya dan in ta fito da shi karara kaman babu ladabi shi ne ce la usalli ai ba na iya yin sallah shi sallah ne ya same ni maimakon ta ce kaza kaza kaza a wannan lokacin shi ne suka ce daga nan aka samu mata kowace in tana aila da alƙairin ce a a kaza sai ta kauce ba za ka faɗi kalmar ba kala da ta faɗi haka tace ai ba na yin sallah fashin sallah ne ya same ni ma'ana ba ka da tsarki kenan ko sai manzo Allah ce fala ya dore fala ya biro kada ki ji damuwa babu damuwa kada ki damu babu komai kada ki damu babu komai da manzo Allah ya san tana cikin halin bakin rai da'iman manzo Allah yana ce kwantar mata da hankali ya kwantar da hankalin bayan Allah sai ce la yabiruki kada ki ji damuwa kada ki tutu babu komai ma anti imra'atun min banati adama sai manzo Allah ya kawo mata tasliya a tasliya ana ce wanda ya kware cikin tasliya ya san yadda zai huskanci matarsa da magana ko ƴarsa ko mahaifiyarsa ko duk wanda ya huskanto ka da wata damuwa ta san yadda za ka yi masa tasliya abinda ake ce ma tasliya shine ne tausasawa suna cewa manta uwa abinda ake ce mai tasliya shine tausasawa kayi ma mutum magana da kake fadintar da shi cewa ai ba kai kadai ne wannan abin ya faru ma ba jama'a su da yawa wane da wane da wane to in yaji haka sai ji ashe ba shi kadai bane sai dan ji sauki to shine manzo Allah ya tausaya masa yake ai ce innama anti imra'atun min banati adama Aike mace ce cikin ƴaƴan annabi adam Allahu akbar kataba Allahu alayki ma kataba alaihinna. me ke da bace zai duk ƴaƴan annabi adam Allah ya wajabta musu wannan abin da ya dora miki Allah ya dora musu wannan abin da ya dora miki Allah ya jarrabe su da wannan abin da ya jarrabe ki to me ke da bace zai ka kuni fi hajjati babu damuwa ki kasance